yanzu haka dai ana can ana buga karo mafi zafi na wasannin kusa da na ƙarshe na ƙwallon ƙafa na zakarun turai na champions league na bana tsakanin manchester city ta birtaniya da real de madrid ta ƙasa spain ƙungiyoyin biyu sun kai a wannan matsayin ne bayan da real de madrid ta ƙasa spain ta fidda chelsea mai rike da wannan kambe kuma wadda ke rike da kamben kulab kulab na ƙwallon ƙafa na duniya yayin da manchester city ta gwabcewa club ɗin atletico de madrid shi ma na spain bayan wasan na kusa da na ƙarshe na champions league din na wannan shekara na bana na biyu zai hada villarreal ta ƙasar spain ko spain a gobe laraba da liverpool ta ƙasar birtaniya kena wannan shekara ta bana ƙungiyoyin ƙasashe biyu ne suka kai wannan matsayin na kusa da na ƙarshe cewa da spain ko spain da ingila ko birtaniya wasan ƙarshe na bana na champions league na ƙwallon ƙafa na club club din da suka zama zakaru a ƙasashen turai za ya wakana ne a ranar 28 ga watan Mayu a Stade de France a Saint a kasar Faransa. A wasannin kwallon hannu na tennis na duniya ko Cup Davis kuwa tuni dai aka fitar da jadawalin waɗannan wasannin na rukuni zuwa rukuni inda rukuni na ɗaya group A wanda za a yi wasannin a Bologna a kasar Italiya zai haɗa Croatia, Italiya, Argentina da kasar Sweden a group na biyu group B a Valence a kasar Spain akwai kasar ta Spain, Canada, Sabia da kuma Korea Nigeria ta kudu sai kuma a group c na uku a hamburg a kasar jamus faransa da jamus da belgium da australia za su goga a rukuni na hudu group d a glasgow a kasar birtaniya kasar amurka da birtaniya da kazakhstan da kuma kasar holland waɗannan wasannin za su wakana ne daga ranar goma sha hudu zuwa goma sha takwas ga watan satumba wannan shekara da muke ciki ta da biyu a waɗannan garuruwan da muka ambata can baya su uku masu shirya wasannin tennis na Wimbledon na kasar Ingila ko Birtaniya ɗaya daga cikin wasanni mafi girma na tennis na duniya na shekara-shekara a yau talata ne suka ba da sanarwar cewa ba sai da takardar asibiti ba mai nuna cewa ba ka ɗauke da cutar corona virus kake iya halartar waɗannan wasannin na wannan kwambalar cewa da 'yan wasa abinda zai baiwa Novak Djokovic ɗan ƙasar Sabiya damar shiga wannan gasar daga ranar 27 ga wata watan yuni zuwa goma sha ɗaya ga watan yulin wannan shekara ta da ishirin da biyu abin tuni dai anan shine novak djokovic bai samu damar shiga wasannin kwallon tennis na ƙasar australia na wannan shekara ba saboda rashin wannan takardar gwaji ta yana ɗauke da cutar coronavirus iko a shi dai ɗan ƙasar sabiya novak djokovic shine ke rike da kamben wasannin kwallon tennis na wimbledon na ƙasar birtaniya na shekaru uku da suka gabata abin wanda zai ba shi dama a bana na hanyar halartar waɗannan wasannin na kare kan bensa haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar